wato tabarruki da suke bi atharin nubuwa tabarruki da wani abu na annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar gashinsa ko guminsa kamar yadda muka ruwaito ko jininsa da akwai wanda aka zo aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka yi masa ƙaho wanzami ne ya masa ƙaho aka fitar da jinin mai kwanye zubar da shi sai ya kafa kansa kawai ya kwankwaɗe wannan jinin gabaki ɗaya sai annabi ya ce wuta ba za ta ci ka ba wuta dai ba za ta ci ka ba amma wannan ya shafi annabi ne kawai ya shafi annabi ne kawai sallallahu alaihi wasallam